sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin to sunana abdulhamid bello ina wakiltar yan uwa musulmi almajiran malam zazzaki na zaria da kewaye ah, wannan to alhamdulillah makasudin kiran wannan taro domin gabatar da bayanai na gaggawa bisa ga abubuwan da ainihin suke faruwa ko kuma suka faru suna kan kuma ma faruwa a wannan gari na zaria da kuma ko in ce majiyar kaduna gaba daya kamar da yan uwa musamman yan da suka sani ainihin tun wancan mako an samu wata takarda da ta fito daga ainihin bangaren ma'aikatan eh, tsara gine-gine wato kasubda na cewa ko wasu wuraren da za su yi rusau to duk da mun ɗauki matakai na kalubalantar wannan har zuwa kotu da sauransu haka to sai dai kawai muka ga kwatsam ana cikin wannan jimamin sai suka fara wannan rusau kwana biyu a kaduna sannan kuma jiya da dare wajen karfe ɗaya na dare da ɗan fata haka suka jira wannan makaranta ta fujiyar babban dodo bariya sun taɓa rusa ta amma dai ba a fasa yin karatu a cikin karatu jiya da dare suka zo kamar yadda kuke gani aka kara ainihin wato zubar da temporary ginin man da ainihin aka maida to wannan ba su tsaya nan ba suka wuce kuma wata makarantar irin makamancin wannan a dogarawan zaria suka rusa ta suka wuce kuma irin ta a samaru suka rusa to a can samaru ma har da ainihin harbe-harbe inda suka harbe an kwanmu har guda biyu yanzu suna asibiti nan ɗin ma dai sun yi harbin amma dai ba su harbi kowa ba sun firgita dai al'umman gari da harbe-harbe jiya dai kusan ba a samu wani bacci kirki a nan cikin gari ba da kuma can dogarawa da kuma samun sun kada al'umma hankali sun yi waɗannan 'yan rushe-rushe to wannan shine makasudin kira mai yi bayanin abin da ya faru kuma mu nemi al'umma su fahimci cewa wannan abin da ake yi fa ta'addanci ne kuma zalunci ne kuma shiru da da zaluncin ana yin sa kamar yadda da shi ne shi yasa dole ainihin al'umma mu tashi mu neman makawo kan mu ainihin haƙoƙinmu abinda idan mutum ya saurari ma jawabin da wani wai kakakin a ah, kasu da ya faɗi cewa ko mutum yana da ainihin Eh, izini da 'yan na mallakan gida suna da dama saboda wasu ɗan dalilai na tsaro wanda bai bayyana wani bayyanar da dalilai na tsaro ba suna iya zuwa su rusa hali to ban san lokacin da kasub da suka zama ainihin masu tabbatar da tsaro a cikin al'umma ba ban san da wannan ba sannan kuma a zo gidan mutum ko muhallin da mutane suke karatu a zo kawai ba notice a shiga a rusa kamar yadda ake a wannan jiha to ban taba gani irin wannan an yi waɗannan abubuwa tun cikin shekaru takwas na mulkin wannan jabberi albufa'i amma kuma har yanzu al'umma kamar ba su ɗauki mataki a kansa ba to wannan shi ne muke son ya zama abu masu san da wannan abin da yake faruwa kuma muna cewa tir da allah wadai ba mu yarda ba kuma wannan abin ba zai hana ya zama na ainihin wato mu ci gaba da rayuwa ba tun da ba dai ka zai zo ya ɗauki rayuwar ba za mu rayu ne 'ya'yan ba za su yi karatu ba za mu rayu ne ba za mu mallaki gidajen da za mu zauna a ciki ba saboda daga cikin irin ƙarin rahotanni da muke samu akwai ma wasu gidajen ɗaiɗaiku mutanen da suke son su ƙara rusawa a rubuce tunda cikin gine-ginen da suka ce za su rusa har ma guda arba'in da takwas to idan ni dan shi'a ne shi kenan bayan da yanci in mallaki gida a dokar najeriya ko a dokar jihar kaduna banda yanci in rayu banda yanci in mallaki makaranta bisa ka'idodi da dokokin jiha da dokokin ƙasa don ba a sona, ba a son a ta ba a son abin da nake yi wannan ya kamata mutane su sa hankali su fahimci cewa abin da ake yi din nan abu ne wanda ya saba ma hankali ya saba ma doka ya saba ma ka'idar ainihin addini gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan shine makasudi akwai wata takarda da ita hukumar suka ɗauka baku na cewa nan da lokaci kaza ga abin da za su yi ba wata takarda kawai wannan takarda ma ainihin wato ciki asiri aka samo ta na cewa za a yi rushe-rushe wanda an aka buga a jarida amma su aika cewa gashi nan za su zo ko a ku kauda kayanku ko kuma kun yi laifi kaza bisa ga wannan za mu rusa muku muhallinku babu wannan babu wanda aka yi mawa kala kallon yanzu na an yi rusau kuma kun ga cikin da ala ta adaka da gwamnati jiha ta yi wannan rusau din an riga yi mai zai faru da cikin shari'a da kuke gaba kotu eh to dama koma ya san cewa gwamnati irin rufa da ma har da ma mai gidansa ma buhari ba sauraron ka'idan kotu ba amma ba mu da wata matakin da ya wuce wannan a yanzu dokan da suka kafa su suke sabawa amma kuma za mu bi ko su aiwatar ko kasu aiwatar mun yi wannan to kuma faɗi cewa guraje kamar abin da ta ake yi a yi da makarantu ne da wasu asibitoci a nan zariya mutane kuma ko wannan da ya shafa to da yake ba su bayyanar ba yanzu dai sun dai ce dai arba'in da takwas ko jiya da dare da suka zo kaga mu dai ba mu san ko nan za su je ko samaru ko ina kaga ba mu san ina za su je ba amma dai sun dai ce arba'in da takwas kuma ko a nan muna da asibiti din muna da wurare daban-daban wanda kuma ba mamaki din ba za mu iya ayyanawa ba amma ko nan Zariya muna da fiye da 48 tunda dai har da gidajen mallakin mutane har ma ila da irin gidajen mu da su je su je su rusa to saboda haka wannan. to faruwan wannan abu wani mataki za ku ɗauka ah, to yanzu dai na harko dai kaga dai mun tara kuna muna so a isar mana da wannan sako duniya ta san wannan zalunci da ta'addanci mu bayyanar da wannan kuma akwai matakai daban-daban muna kuma addu'a Allah ta'ala tun da dai wani yayi zalunci wani yana ga yana da karfi to akwai kuma wanda ya bi shi karfi sannan kuma akwai abin da ya shafi mataki na zuwa ainihin mahukunta ko shari'a dan dai mu isar da ainihin kokenmu kuma akwai wannan an ɗauki waɗannan matakai Allah ya taimake mu